Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. barkanku da wannan la'asariya ta yau Alhamis, wadda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan Oktoba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya. Inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe goma sha daya na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin. tare da taimakon Zahra Aminu Fage da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. A yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden zai karbi bakuncin shugaban wata ƙasa daga Afirka a farko a fadar White House. Kwanaki bayan tattaunawa don warware rikicin soji na tsawon watanni goma sha bakwai tsakanin kasashen Indiya da China ya tsaya cak. ministocin kuɗi daga rukunin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na g20 sun yi alkawarin ci gaba da manufofin haɓaka tattalin arziki kanan labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin a cikin taskar rahotanni kuwa za a ji irin kiraye-kiraye da 'yan kungiyar neman kafa a kasar biafra ke yi a kan safarar dabbobi daga arewacin najeriya domin muna ga suna wani kiri ne su ma mutane da suke harkar dabbobi na shanu kisan gilla. Jami'an tsaro kuwa na ci gaba da tsarewa da tuhumar wani uba da ake zargi da hallaka diyar cikin shi hallahira. yana zuwa jimeta yana a caba ya ce akwai wani mutumin da ya ce mishi ya kawo ido zai bashi kuɗi. rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali a cikin shirin. Bayan nan kuma muna tafi da shirinmu na lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin shugaban wata ƙasa daga Afirka a farko a fadar White House inda zai tattauna da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta. fadar white house ta ce taron zai mayar da hankali wajen tattaunawa kan batutuwan da suka shafi demokradiyya kare haƙƙin ɗan adam da tsaro tare da bunƙasa tattalin arziki da kuma yadda za a magance matsalar sauyin yanayi shugaba biden da kenyatta za su kuma tattauna kan buƙatar ganin an tabbatar da gaskiya kan harkokin da suka shafi tsarin sarrafa kudaden cikin gida da kuma matakin ƙasa da ƙasa kamar yadda fadar white house ta ce ana sa ran hakan zai hada da bayanai game da ababen da kenyatta da danginsa suka mallaka a kasashen ƙetare gamayyar wasu 'yan jaridu na duniya da ke bincike cikin rahotannin bayanan da ta wallafa daga takardun nan na pandora ta ce dangin kenyatta sun mallaki kadarori da kudinsu ya kai dala miliyan 30 a kasashen ƙetare ko da yake babu wata shaida da ta nuna cewa iyalan na kenyatta sun saci wasu kudade daga baitul malin kasar ta kenya kwanaki bayan tattaunawa don warware rikicin soji na tsawon watanni goma sha bakwai tsakanin kasashen india da china ya tsaya chak. kasashen biyu da ke hamayya da juna a nahiyar asiya sun fada cikin wani sabon babi na musayar kalamai kan ziyarar da mataimakin shugaban indiya ya kai arunachal pradesh jihar da ke gabashin indiya da china ke ikirarin nata ne masana tsaro sun ce musayar kalaman tana nuna yadda rikicin ya kazanta a tsakanin kasashen biyu lamarin da ya sa suka girki sojoji da dama akan iyakar tsaunukan himalaya bayan da beijing ta nuna rashin amincewa da ziyarar mataimakin shugaban india bankiya nedu a ƙarshen makon nan a yankin himalayan indiya ta mayar da martani mai zafi inda ta kira arunachal pradesh wani bangare na indiya da ba za ta iya rabuwa da shi ba A ranar Laraba, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar China zolijan Lijian, ya faɗa a taron manema labarai cewa China tana matukar adawa da ziyarar shugaban na India. Sannan ta yi kira ga hukumomin New Delhi da su daina ɗaukar matakan da za su kawo cikas da faɗaɗa batun kan iyaka. Ministocin kuɗi daga rukunin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G20 sun yi alkawarin ci gaba da manufofin haɓaka tattalin arziki don tabbatar da murmurewa daga annobar COVID-19 a cikin yanayin da ake ciki mai tattare da haɗari. Za mu ci gaba da murmurewa tare da gujewa duk wani matakin janye tallafi a cewar sanarwar da aka fitar bayan taron na G20. duk da cewa murmurewar duniya ta kasance mai karfi sanarwar ta kuma nuna cewa akwai rashin daidaito a tsakanin kasashen a lokaci ɗaya kuma jami'ai na sa ido sosai kan hauhawar farashin kayayyaki in ji sanarwar wannan taro na ministocin kuɗi da gwamnonin bankuna ya gudana ne a daidai lokacin da masu hada-hadar kai kayayyaki kasuwa suke faɗin tashin ganin sun samar da ababen da ake bukata yayin da wasu matsalolin ke haifar da karancin muhimman kayayyakin lamarin da ya sa farashinsu ke hauhawa. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara, kamun mu kai ga kashi na biyu bari mu fara da rahoton mu na farko. Tun bayan wata sanarwa da kungiyar rajin kafa a ƙasar Biafra ta IPOP ta fitar da ke neman 'yan kabilar Igbo da su ƙauracewa cin naman dabbobi da aka yi su daga arewacin ƙasar. A inda su kuwa ƙungiyar Fulani makiyaya suna ganin aikuwa sambarka, inda suke ganin aikuwa da hakan zai samu za a wa zai shiga cikin halin ha'ula'i. Wakilinmu a kudancin Najeriya, Alphonsus Okoro Igwe. ya aiko muna da ƙarin bayani. Ƙungiyoyin Fulani makiyaya na Miyatti Allah Kautal Hore da kuma Miyatti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Magban sun mayar da martani kan hana cin naman shanu daga arewacin Najeriya a ƙasar Igbo wanda ƙungiyar IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra ta ayyana tare da cewa za a fara aiwatar da matakin a duk faɗin yankin kudu maso gabas a shekara mai gabatowa. in ji injiniya sale alhassan babban sakataren kungiyar miyarki allah kautal hore To na farko dai muna Allah dai da wannan ikirarin da karamtacciyar kungiyar inyamurai da ake ce ma IPOB wanda Nnamdi Kano yake zagoranta. Muna Allah dai da wannan wa'adin da suka yanka domin muna ga suna wani kuri ne su ma mutane da suke harkan dabbobi na shanu kisan gilla don yanzu a haka duk makiyaya da ke nan kudu maso gabaji sun riga sun kore su don suna harbe masu tanakai kuma suna ci mutuncinsu suna kashe su to muna kira gwamnati kar ta ɗau wannan barazanan da sanyi domin muna ɗaukatan tara inyamurai fa sun kai mu bango ba mu so mu raba ma inyamurai goro don duk take-taken da suke suna so su kai mu bango ne sun hana mu kiwo a garuruwansu suna mana bita da kulli su kuma ga suna a duk sako sako a lungu lungu na arewacin kasar nan suna harkokin su ba goma. Alhaji Gidado Siddiki shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Miyatti Allah Katul Breeders Association of Nigeria kudu maso gabas. In har an ce nan ba za a ci naman saniya ba, to masu shanu ai sai su nemi wata hanya inda za su je su san za su disposing din shanun su saboda yanzu haka ai kasashe da ba suna neman ma naman saniya dole bane a sa mutumin da baya son abu kuma a ce dole yi. To ko me wasu 'yan kabilar Ibon ke cewa game da wannan maudu'in? A na-ekwu okwu ko ịta ta nama, nsi ukwu Hausa wee bịa ala Igbo. nke nọ ala igbo mụka igbo akwado mmadụ ole na-azụ efe igbo ndị ezu anyị nwa. Mr. Osta Akpuku kenan yana cewa ana maganar hana mutum naman shanu daga arewa to shin a nan kasar ibo mutum nawa ne ke kiwon shanun ibo da za su ishe mu banda wannan idan aka daina shigo da abinci daga arewa shin ya zami Hannu nama have come to in our country Nigeria. Naman shanu daga arewa ya riga zama jiki a kasar Ibo da ma Najeriya kuma ana samun shi a ko'ina. An ce za mu daina cin naman shanu daga arewa mu koma cin na Ibo, amma ina na Ibon suke. Sun yi karanci sosai saboda ko mutum guda na iya saye su gaba ɗaya, in ji Efika Stanley, yayin da Augustine Oluku na cewa. I don't see banning of any of the agricultural products, this uh, livestock, as a, a vital contribution to this our economy. Ya ce ba na ganin hana cin kayayyakin noma da shanu daga arewa zai taimaka wa tattalin arzikinmu, saboda yanzu ana buƙatar kowa ne ya kawo nasa don farfado da tattalin arzikin ƙasa. To sai dai wani direba Mr. Remigius Mora ya shaida min cewa daina cin shanu daga arewa ya riga tabbata saboda kome lokaci ne kuma wannan tunanin ya yi sosai. A ranar Litinin da ta wuce ne kungiyar IPOB mai rajin ɓallewa daga Najeriya ta ayyana hana cin naman shanu daga Arewa tare da cewa za a koma cin shanun Igbo kama daga ranar takwas ga watan Afrilun baɗi. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya. yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. Akalla mutum hudu sun rasa rayukansu sannan wasu ashirin sun jakkata a ranar Alhamis bayan da aka buɗe wuta yayin wata zanga-zanga a babban birnin Lebanon wacce ke adawa da alkalin da ke binciken mummunar fashewar da ta auku a bara. Prime Minister Najin Mikati ya yi kiran da aka yi zuciya nesa yana mai kira ga jama'a da kada su bari a tunzura su don su ta da husuma tun gabanin zanga-zangar dakarun kasar ta lebanon sun yi gargadin cewa za su buɗe wuta ga duk wanda ya harba harsashin gaske babu dai tabbacin abin da ya sanadiyya harbin wanda ya auku a ranar alhamis masu goyon bayan mayakan sa kai na kungiyar hezbollah da mukarrabanta sun yi dandazo a kusa da fadar ma'aikatar shari'ar kasar da ke beirut don yin zanga-zangar adawa da alkali tariq bitar Ƙungiyar na neman a sauke bitar saboda tana zarginsa da saka siyasa a lamarin ta hanyar ware wasu jami'ai. A watan Agustan shekarar 2020 wata mummunar fashewa ta auku sanadiyar wasu sinadaran ammonium nitrate da aka ajiye a babbar tashar jiragen ruwan kasar lamarin da ya sanadiyar mutuwar sama da mutane 200 ya kuma jikkata wasu dubbai. Fashewar har ila yau ta barnata gidaje da dama a unguwannin da ke makwabtaka da tashar jirgin ruwan. Jihar Victoria ta ba da rahoton sabbin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 su 2,297 adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar da wata jiha ko yanki ya gani a ƙasar ta Australia tun bayan ɓarkewar annobar. Amma yayin da masu kamuwa da cutar ke ƙaruwa hukumomi suna fatan nan ba da jimawa ba za a ɗage matakan a a birnin Melbourne a cikin kwanaki idan adadin adadin wanda suka yi allurar rigakafin ya kai kashi saba'in. Hukumomin lafiya a Victoria ba sa tunanin adadin sun kai kololuwa amma sun ce yawan allurar rigakafin yana karuwa cikin sauri kuma suna kan hanya don nan ba da jimawa ba za su ɗage umarnin zaman gida a babban birnin na melbourne kusan kashi 69 na al'ummar ƙasar ta australia sun yi allurar rigakafin biyu ministan lafiya na tarayya greg hunt ya ce mai yiwuwa nan ba da jimawa ba za a amince da maganin pfizer ga yaran australia masu shekaru biyar zuwa goma sha ɗaya. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga rahotonmu na gaba, inda su kuwa jami'an tsaro a jihar Adamawa suna ci gaba da gudanar da bincike. na wani mutum da ake zargi da hallaka ɗiyar cikinsa mai shekaru goma sha hudu da haihuwa a duniya hallahira wanda wasu rahotanni ke bayyanar da cewar ya yi hakan ne don neman kuɗi irin wannan ɗanyen aikin dai na kasancewa a cikin al'umma da kuma dalilai mabambanta da kan sa mutane aikata irin wannan ta'asar daga ƙaramar hukumar maye belwa ta jihar Adamawa. Abokin aikin Musa Lissu Muhammad Garba ya aiko muna da cikakken rahoto. fi da yawa yarsa kisan gilla a karamar hukumar mabalwa da ke jihar Adamawa, wadda kuwa yarinya yar kimanin shekaru goma sha hudu ta mutu murusar har lahira sakamakon kisan gilla da mahaifin nata ya mata hakan ta sanya da dana yan sandan jihar adamawa suka cafko shi suka kawo shi fada jihar domin zuba ko bincike ita dai wannan yarinya tana zaune ne a gaban yadikwanta sakamakon mahaifin nata sun rabu da mahaifiyarta na koyi wa yadikwan nasu tambaya kan cewar ko yaya mijin nata ya fita da wannan yar nasa ya je mata kisan majalisar gillar ta goshe da amincewar. Da yamma ne suka fita misalin karfe biyar da suka fita kuma kan zai je sai kifi ta kawo gida da suka fita kuma bai dawo ba ita ma bata dawo ba har gari ya waye da safe ya dawo da ita kuma daga ya shiga sai na tambaya na ina maulida ina maulida na ce ni ka ban sani ba ba kai ka fita da ita ya zai ka dauka tambaya na maulida sai ce to ai ya bata kifi ta kawo shi kam ya sauke ta hanya ta isa gida bata isa ba na ce eh bata isa ba. Ita ma mahaifiyar mamaciyar wadda ta zo domin gane mai idanta ta shaida mana cewar mahaifin wannan yarinya zai zai yi ma fiye da haka domin kuwa ya dan kwana biyu yana faɗin cewa zai kashe yar tasa na koyi mata tambaya kan cewar ko yaya ma aka yi ta gane cewar wannan gawan gawan yarta ce to ina gani kuma ni da kafanta ma na gane naga kafanta da hannunta da warwaron da ta sa da zoben da ta sa duk nata ne to da shi na gane ita ne wando ta sa da riga t-shirt mai dogon hannu da hijabi babba har kasa ni gaskiya na san zai aikata don yana yawan ambato zai kashe ta zai kashe ta yana zuwa ta yana a caba yace akwai wani mutumin da yace zai mishi ya kawo ido zai bashi kuɗi. Wani matashi da ke zaune a karamar hukumar ta mabalwa wadda kuwa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka gurin zakulo inda aka binne wannan yarinyar ya koshe da mana yadda ma suka samu gawo wannan yarinyar. An samu yarinya a jeji wajen can wajen Hosere wani amma mun samu dai gawan ya diddige wanda muka samu muka ɗauki hotunanta akwai warwaro a hannunta da kuma zobe bisa ga dukkan alamu da aka nuna jatuman jatuman da ce wannan abun ya tabbatar mata da cewa wannan diyarta ce da kuma kafa kafanta da ta ga kwabrin kafanta da kuma yatsun kafanta don shi naman bai cinye ba amma kirjinta nan hakarkarinta waye waye ba komi dai to ko al'amarin ya jawo hankalin rundunar yan sanda tambayar kenan da na yi wa kakakin rundunar yan sandan dsb suleiman ya goroje ya janyo hankalin yan sanda sannan kwamishinan yan sanda na jihar adama ya ba da umarni na kama shi ya gudanar da bincike yanzu haka da yana nan a hannun jami'an tsaro a sashi na gudanar da bincike a fadar jiha yana nan yana ba mu bayanai to alahi halin kuma ɗazun nan dai a bincike ya nuna lalle an samu gawan ita wanda ake nema a wani ƙauye sannan kuma rundunar mu yanzu sun shirya tsab domin su je su ga sun yi hadaka da likitoci a samu menene musabbabin kisan da aka yi ma ita wannan yarinya shi dai wannan mahaifin da ake zargin cewa ya kashe yar tasa ya ko binne ta a wani daji da ke wani ƙauye a karamar hukumar mabalwan salisu muhammad garba muryar amurka Amurka daga Adamawa a Najeriya. To Ubangiji Allah ya kawo mana mafita akan waɗannan matsalolin baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke. Masu sauraro barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci. acute leukemia ko kuma ciwon daji na jini a hausance wata cuta ce da ke aukuwa sakamakon taruwar jijiyoyi marasa kwari a cikin bargon dan adam tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara dr lawal musa tahir da ke aiki da shahararren asibitin nizamiya na kasar turkiya da ke abuja likita barkanmu da wannan lokaci masu sauraron mu barka da wannan lokaci masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan ciwon daji na jini wato acute leukemia a turanci. Akid leukemias wani gungu ne na wasu cututtuka na sankarar jini wato kansar jini. Abin da yasa ake kiransa acute saboda a likitance an samu bambancin akwai acute akwai chronic akwai wasu abubuwa kada da masu saurare da su. Amma dai su acute leukemia suna da ɗan dama kuma cuta ce da take da illa matuka yadda aka san kowace kansa kuma tana kisa matuka kuma tana yaduwa akwai akwai ta da yawa a cikin al'umma ba wai ana ɗaukar ta ba sai amma dai akwai ta da ciki a cikin jama'a da yawa. Me ke haddasa wannan cutar? Kamar sauran sankara mafi yawanci ba a san dalilin ta ba amma dai akwai waɗanda aka ga cewar sun fi kamuwa da ita. Misali wanda suke da cutar Down syndrome da muka yi magana a baya an gane cewar sukan samu leukemia nan fiye da sauran al'umma. Sannan akwai wasu cututtuka da ake tunanin cewar wala Allah suna da alaka da leukemia din akwai irin radiation kamar irin wajen Hiroshima a Japan da aka yakin duniya aka jefa musu bomb din nan na atomic an samu karuwar leukemia sosai a wuraren kuma wanda suke mu'amali da shi wannan radiation akan samu leukemia nan da yawa cikin su amma mafi yawanci ba a san dalilin takamaimai me ke kawo wannan leukemia ba da wasu alamomi ake gane cewa mutum na fama da cutar daji na jini. Musamman a yara, kamar yadda kika ga zazzabin cizon sauran na haka ɗan zazzabi ciwon jiki kasala da sauransu sai kasance kasusuwa musamman dogayen kasusuwa kamar na kafa da hannu sai ka ga mutum yana magana cewar ciwo ya matsa masa idan aka je asibiti ana ɗauka jini aka gwada sai a ga alamun ita wannan leukemia ɗin. kamar tsawon wani lokaci take ɗauka kafin ta bayyana bayan ta shiga jikin dan adam to ba wai kwayar cuta ba ce wani bangare ne na kwayar jikin mutum sai ya fara girma yana hayayyafa fiye da yadda ya kamata saboda haka da wahala a ce ga ranar da abin ya fara dan yawanci ba a ganewa sai alamun ciwon sun fara bayyana ko karancin jini ko ciwon gabobin nan wani lokaci ko zubar da jini ko ta hanci ko ta baki musamman wajen dasashi ko kuma kasala da zazzabi haka ko a jini ta fata haka kuraje masu kama kuraje amma jini ne a karkashin fatar waɗannan su ne alamun da ake fara gani wanda idan an je asibiti da an ɗau jini an gwada sai a ga alamu ko likita idan ya duba mutum sai ya ji ko saifa wata daga cikin misali saifa da hanta sun kumbura sannan ga kuma alamar wasu alamomi da ya kamata shi likitan ya duba za a gani sai a tunanin su wannan leukemia in an gwada jini kuma sai a ga alamu a cikin jinin. To likita musamman ma da kai bayanin wani lokaci za a ga kuraje amma amma jini ne a ƙarƙashin fata akwai wani abu da ake yi wai shi borin jini sai jikin mutum ya yi burɗa burɗa haka ya yi ja shi menene to borin jini ba shi da alaka da wannan masu borin jini wani abu ne da jikinsu baya so wanda da kuma jikinsu ya haɗu da shi za su wannan kuma shi da ya zo yanzu cikin yan awoyi yana iya bacewa ba shi da alaka da leukemia din suwa suka fi barazanar kama daji na jini yawanci yara musamman daga A yan shekara sama da ɗaya kamar shekara biyu zuwa abin da ya shekara goma amma akan iya samun ta har a manya amma dai waɗannan biyu zuwa goma sun fi yawan wannan leukemia likita shin cutar tana da rigakafi gaskiya babu rigakafin ta saboda ba kamar kwayoyin cuta ba ne misali da aka tabbatar akwai waɗansu daga cikin ciwon sankara wanda misali aka gano cewa suna da alaka da wasu kwayoyin cutar virus akan yi irin wannan wannan allurar rigakafin amma leukemia nan ba su daga cikin waɗanda ake yi wa wannan. A ka a farko ka yi bayanin cewa cuta ce mai matukar hatsari kamar wasu irin illoli take iya haifarwa mutum. Na ɗaya dai tana kisa. Kwayoyin cutar nan suna iya zuwa kowane bangare na jiki suna iya lalata kowane bangare na jiki suna iya shiga kwakwalwa misali ya yi danganta ga wace iri ce sannan kuma suna kashe kwayoyin jini akwai kwayoyin jini da ake cewa platelet wanda suke suke taimakawa idan mutum ya rauni jini ya daina zuba akan samu wani lokaci su zama sun yi ƙasa yadda mutum zai iya zubar da jini ya kasance jinin ya ki tsayawa jinin nan kuma zai iya zuba ko ina ne ko a ciki ko cikin kwakwalwa wanda zai iya zama sanadiyar ajali ana warkewa daga cutar bayan mutum ya sha fama da ita to akwai magunguna ya danganta ga wace iri ce misali akwai wadda ake cewa acute uh, lymphoblastic leukemia misali akwai waɗanda ake yin canjin bargo a asibiti ne manya-manyan asibitoci da suke irin wannan aiki za a ba mutum magani sai an tabbatar cewar duk kwayar shi wannan jini wanda take da cuta ta mutu sai kuma a kashe bargo sai kuma a samu wani bargo sai a yi a sawa mutum wato abin da ake cewa bone marrow transplant to irin waɗannan idan aka yi musu za a ce sun warke daga cuta amma idan ba haka ba a matukar bargo yana sana'anto waɗannan kwayoyin jini kuma suna da kwayar cutar to kinga kenan ba za a ce an samu waraka ba sai dai a ce an samu a likitanci abin da ake cewa remission in an ba da magani su koma yadda a jinin ba za sun zama kasa da kashi biyar cikin ɗari na kwayoyin jinin nan akan sa mutane kan magani sannan kuma akan bayan sun sha maganin daga lokaci zuwa lokaci ana duba su amma waɗanda ake iya yi wa bon maro ɗin to su su in an yi musu wannan ana iya cewa sun samu waraka yaya ake jinyar mai fama da cutar to jinya ce mai wahala gaske kuma wadda ake kashe kuɗi matuka gaskiya saboda yanayin kamar misali jinin da na bayanin cewar idan kwayoyin jinin nan suka yi ƙasa za a yi ta ƙarin jini za a ba da magunguna wanda suna da tsada su ma sannan kamar kwayoyin jinin da suke kawo jini ya daina zuba dinnan platelet za ki ga suna da tsada gaske to jinyar su tana da wahala to saboda yanayin cutar ta shafi kwayoyin jini da sauransu garkuwar jikin mutum tana yin ƙasa yadda 'yan kananan cututtuka da bai kamata su tada hankali ba suna iya kawo ah, matsala sosai misali idan aka samu mai leukemia din nan ya samu kyanda ko ya samu ah, chicken pox da sauransu dandanan za su iya kamuwa da wannan cuta kuma za ta iya ajalin su saboda haka garko jikin su tana yin kasa matuka saboda haka illolin da yawa yaya za a kwatanta yawan mutanen da ke kamuwa da cutar a najeriya a najeriya ko da shi muna da matsala ta samun alƙaluma saboda Da mutane da dama sukan iya fama da rashin lafiya su ma mutu da ita ba a san da ita ba ko saboda ba sa zuwa asibiti ko kuma asibitocin da suke zuwa din ma ba su da karfin da za su iya bincika waɗannan cututtuka saboda haka akan samu wannan matsalolin amma dai kusan duk wani babban asibiti idan ka je da zaka duba a rajista su zaka ga cewar ana samun irin waɗannan matsaloli to likita wace shawara zaka ba masu sauraron mu domin su kare kansu daga kamuwa da cututtuka to shawara farko shine idan mutum ya ga yana da ɗan zazzabi da ciwon kai da sauransu ba wai duk kowane zazzabi ne ba yake kasancewa zazzabin cizon sauro ko kuma typhoid kamar yadda ya kusan zama mana al'ada saboda haka idan mutum yana da rashin lafiya da buƙatar ya je musamman in an yi maganin da ake ganin kamar ya cancanta a yi aka ga ba a samu nasara ba to da buƙatar a je asibitin da ya ɗan wannan saboda a duba a tabbatar ba wata matsala ce babba ba in kuma matsala ce babba akalla ya maganin ta kafin ta'azzara. Masu sauraron hunkuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Duka duka abin da mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Yanzu kuma mun zo ga shirin mu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A yau Alhamis shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin shugaban wata ƙasa daga Afirka a farko a fadar White House inda zai tattauna da shugaban Kenya Uhuru Kenyatta. fadar white house ta ce taron zai mayar da hankali wajen tattaunawa kan batutuwan da suka shafi demokradiyya kare haƙƙin ɗan adam da tsaro tare da bunƙasa tattalin arziki da kuma yadda za a magance matsalar sauyin yanayi kwanaki bayan tattaunawa don warware rikicin soji na tsawon watanni goma sha bakwai tsakanin kasashen india da china ya tsaya cak kasashen biyu da ke hamayya da juna a nahiyar asiya sun fada cikin wani sabon babi na musayar kalamai kan ziyarar da mataimakin shugaban indiya ya kai arunachal pradesh jihar da ke gabashin indiya da china ke ikirarin nata ne Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yanzu, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu can an jima karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Zahra Aminu Fage da ta tayani gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace. Salam.